da zaran sun ga lambawar in aka dinga kira sai batirin wayan ya dauki ta shi yasa kawai sai muka hakura tunda mutane la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma to tunda ba za a kiyaye alƙawari da doka da aka sa cewa kar a kira ba shi yasa kawai muka hakura tambayoyi kuma ai malamai da yawa suna har filin tambayoyi ana yi a gidan rediyo ba ana yi ba ana yin majalisin malamai don ranar alhamis malam jafar ma har tambayoyi dubu da ba da amsa sai ka je ka nema ko kuwa wurin malam yusuf aladan mai hoto a garin dan mai gauta sai wannan yana tambaya cewa wato shine fitsari ya manta bai tsarki ba sai dai fara sallah sai dai fara sallah sai tuna cewa ai bai tsarki ba sai ya goce sallah maimakon ya je kuma yin wani tsarkin da wata alaulan sai kawai ya kuma yin tsarki ya dawo ya ci gaba da sallah an fahimta yi wa shi ne ke tambaya ya alolarsa ya kuma sallarsa a san ba wushe yana cewa kowa ya kyauta ya sani kowa ya saba ma yami ya sani daga lokacin da ya samu an samu matsala ta tsarki kafin alola ai dama alola ba ce ba in aka samu matsala ta alola tsarki kasantuwar bai ba alola ba ce ba to ya kuma sallar da aka yi tsarki bai ba alola bai ba ina ba ta fahimta Allah ya sa mu dace wannan shi ne sai akwai wani bawan Allah wato dan uwa malam sani rimi da ke can unguwar kadauri malam sani rimi dan uwa ne mai kokarin taimako ne din da ya ga za a wani abu na addini sai ya sa nasa a ciki don haka Allah ya saka masa da alheri mu da muke tare da shi san shi mu muka san irin gudunmu da yake ba addini Allah ya ma dukiyarsa albarka Allah ya ji kan iyayensa Allah ya ma zuriyarsa albarka da haka ya aiko ma da wannan kwamitin marayu wato naira dubu ashirin ya ce shi dubu goma iyalinsa dubu goma allah ya saka masa da alheri sannan akwai wata makaranta da muka je haka muka yi mata karatu ɗalibai ne a can madalawa su ma sun ba da ainihin wato naira ɗari bakwai da hamsin zuwa ga wata kwamiti na marayu allah ya saka masa da alheri da haka akan makalla bismillah zugina linnasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أدية مكفارة مكتي زينا akwai malaman ƙira'a da suka karanta da zayyana linnasi hubbar shahawati muka ce hubba sai zama maf'ulin bihi in ko an karanta kamar yadda yake rubuta a qur'ani zuyina linnasi hubbu sai zamanto shine na ibul fa'il al-imam ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari amma zuyyina linnasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya akan abin da ya kawata wa mutane a wannan rayuwar ta duniya min anwa'il malazi na nau'i nau'i na jin daɗi minan nisa sai ya fara da ainihin wato mata ya ce Allah ya fara da mata ne li annal fitnata bihinna ashaddu domin fitinar mata ita ce fitina mafi girma a duniya Allah ya samu dace kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah ya ce ma wato taraktu ba'adi fitnatan ko fitnatan adarru alal rijali nisa'i ban bar wata fitina a bayana ba mafi cutar da ainihin wato maza akan mata hadisin abu sa'id al-khudri ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna duniya hulwatun khajira duniyan nan kore ce kuma tana da daɗi irin nata sai ya ce wa inna Allah mustaqlifa kun fiha Allah zai khalifantar da ku na wani lokaci fa yandura kaifa amalu ya kalli kowa me zai aikata a cikin ta sai manzan Allah ya ce fattaqud dunya wattaqun nisa ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata sai yace fa inna awwala fitnati fil bani isra'ila kanat fin nisa farkon fitina ta lalacewar bani isra'ila ta kasance ainihin wato akan mata ne wannan shine amma malamai suka ce fa idza kana bihinna idan manufa ta kasance da su matan shine al-ifaf mutum zai kame ne ta hanyar su wa kasaratul aulad sannan zai yi mu'amala da mata ta hanyar ya aure ya zamanto yana da 'ya'ya fa matlubun margubun wannan abun so ne kuma shari'a ta kwadatar da ya haka kuma wannan hadisai sun zo suna kwadaitarwa akan haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata duniyan nan jin dadin ta dan kadan ne sai yace wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah mafi alherin jin dadin duniya kuma ita ce al-mar'atu salihah mace ta kirki as-salahu lughatan masdaru salaha yasluhu salahan wa huwa diddul fasad was-salahu shar'an huwa suluku tariqil huda shine shiga hanya ta shirya wal istiqamatu ala ma yad'u ilayhi ash-shar' wal aql da kuma tsayuwa akan abinda shari'a ce kira akan sa da kuma hankali ingantacci da haka shekul islamu bin taimiyya yake cewa da nassin da ya tabbata daga Allah da annabi da hankali ingantacce babu yadda za a isa karo hankali lafiyi idan ka ga an yi karo da nassin da ya inganta daga Allah da annabi da kuma hankali to hankalin ne ya samu matsala shi yasa suka yi karo shi yasa inci inda ake tuhumar cewa an samu karo tsakanin nassi da hankali sai yake yuqaddamu naqal alal aqal sai a gabatar da hankali akan ainihin wato hankali da nassi akan hankali da haka wal abdu salihu bawa ko na kirki huwa al abdul mustaqimu ala ta'atillahi shine bawan da yake tsayuwa akan yi da'a Allah da'a alqa'imu bima alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda yake tsayuwa akan tsare abin da Allah ya dora masa na tsare haƙƙin Allah da kuma tsare haƙƙin bayan Allah da haka al mar'atu salihah ita ce alqa'imatu wacce take tsayawa akan abin da Allah ya dora mata na haƙƙin Allah ta tsare da kuma haƙƙin bayan Allah ‘yan uwanta da haka in mace bata zama wannan ba ba almar'atu saliha bace sai ce man idza nazarta ilaiha sarratta wacce in ka kalle ta a koda yaushe za ta faranta maka rai ke yasa sai a zo gida ai ta sallama da mutum kaga yaki fitowa in ka zo gidan mutum kaga kana ta sallama yaki fitowa to alama ne gidan ba matsala amma da kayi sallama kaga ya riga dan aikin fitowa to Allah ya kiyaye an samu matsala man idza nazarta ilaiha sarrata wa idza gaba anha idan mijin baya nan hafizatu fi nafsiha wa malihi za ta kare kanta ta yadda duk mutumin da bai dace mu'amala da shi ba ba za ta yi ba sannan za ta kare masa ainihin wato dukiyarsa da 'ya'yansa wannan ita ce almar'atu saliha shi yasa Allah ya haɗa wa'annan abubuwan guda uku da ya ce arrijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'adin wa bima anfaqu min amwalihim sai yake fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wayannan sune ainihin wato sifan da ake so mace ta ainihin wato sifantu da ainihin wato ita sannan manzon Allah sallallahu alaihi ce yace hubbiba ilayya nisa'u ni ma an sanya mun son mata wa da kuma son turare sannan waju ilat qurrata aini fi salah kuma an sanya farin ciki na a cikin sallah duk sanda wani abu ya taso na bakin ciki da damuwa da tashin hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai in kabbarta sallah sai Allah ya yi min damuwar da nake ciki da haka in mutum yana cikin matsala da damuwa da tashin hankali ba wuyi zai je sha ba ko ganye ko koken ko fakalin wai da niyyar wai a'a wai hankalinka zai kwanta ka san haka gayu suke sai mutum ya ce ma wai yana dan basarwa ne wai yana dan basarwa ne shi yasa yake sha ina fata an fahimta wai da niyyar hankalinsa ya kwanta ba abin da zai kwantar da hankalin dan adam ala bi zikrillahi tatma'innul qulub haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to wannan shine da aka jiya muka fara bayani muka ce malamai sun yi magana akan da Allah ya ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawati waye ya kawata sha'awa Allah ne ko shaidan ne wasu suka ce shaidan ne wasu suka ce a'a Allah ne kaule ni muka ce wa'annan maganganun guda biyu duka suna da goyon baya a cikin littafin Allah akwai tazyini na shaidan akwai kuma tazyini na Allah subhanahu wata'ala Allah gurare da dama a cikin alkur'ani yayi maganan cewa wannan duniyar shi ya kawata ta qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah anan sai Allah ya faɗa cewa shi ne wanda ya fitar da abin da ke cikin duniya na kwalliya sannan yace inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala sannan mutanen annabi Musa suka ce ko annabi Musa ya ce wa qala fir'auna wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah kai ka ba fir'auna ainihin wato abin da ya shafi kwalliya da kuma kawa na ainihin wato rayuwar duniya ina fata an fahimta sai suka ce to da wannan wannan yake nuna cewa abin da ke cikin duniya na sha'awa Allah ne ya sanya shi da aka zuyyana linnasi hubbu shahawat Allah ya kawata ma mutane son abubuwa na sha'awa wannan ita ce maganar malaman farko da suke da wannan ra'ayi magana ta biyu suka ce a'a ba Allah subhanahu wata'ala bane shi dan ne kuma sun ma suka yi istidlali da ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani a ayoyin da muka karanto a baya ce zuyyina lil ladina kafaru hayatid dunya wa yaskaruna min alladhina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab sai ce zuyyina lil ladina kafaru sannan yace aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha sai ce kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya amalun haka muka kawata ba kafarai aikin da suke yi sannan Allah ya ce wa kadhalika zayyana li kathirin min al katla qatla auladihim sannan ya ce wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al yawma min an-nasi wa inni jarul lakum sannan Allah ya ce innaman nasi'u ziyaratun fil kufri idallu bihi alladhina kafaru aman yuhillunahu aman liwatu iddata ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim sannan Allah yake cewa ainihin wato idza massal insanu durran da ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu mallaka marraka allam yad'una ila durrin massa kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu sannan Allah madaukakin sarki yake cewa afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi andadan waja'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamuna بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للكافرين ما كانوا بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يدلل الله فما له من هاد أفمن زين له سوء عمله دا إلى إلى وإن آية to don haka da suka tayi sai suka ce akwai tazyini na Allah akwai tazyini na shaidan duk abin da ke cikin duniyan nan mai kyau wanda dan adam yake to wannan ta zini ne daga gurin Allah shi yasa sai kaga wani yana son aure wani bai son aure zane yake so wanda yake son aure ce yanzu yana son ziyini na Allah wanda bai son aure zina yake so yanzu yana son ziyini nawa na shedan wannan kawata wa shedan wani yana son adalci wani bai so zalunci yake so wanda ke son adalci yanzu yana son ziyini abinda Allah ya kawata ma dan adam mai kyau wanda yake son zalunci yanzu yana son ziyini na shedan wani yana son shirka wani kuma tauhidi yake so wanda yake son tauhidi to yana son abin da Allah ya zayyana mai kyau wanda kuma shirka yake so yana son abin da shaidan ya zayyana mara kyau wani yana son sunna wani kuma bid'a yake so wanda yake son sunna yana son abin da Allah ya zayyana mai kyau wanda yake son bid'a yana son abin da Allah ya zayyana mara kyau shirka wanda yake son ainihin wato shirka ko bid'a yana son abin da Allah ya zayyana mara kyau haka ainihin wato ka'ida take ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da haka malamai suka ce wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da zuyyina lin-nasi hubbu shahawati dan jam'i tsakanin wa'ancan qira'o'in idan zayyana lin-nasi hubbu ne wa fa'iluhu huwa shine Allah subhanahu wata'ala sai zamanto ya tsawata wa mutane san abu mai kyau sai ya faɗa sai ya ce minin nisa'i mun yi magana akan ainihin wato mata mace idan Allah ya taimake ka ka samu almar'atu salihah kamar da muka fara magana irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in rigima ta rigima in ya koma gida sai kaga ya samu natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa za mu ga yafi kowa yawan mata a cikin al'ummar shi sai kaga baka da matsala ina ba ta fahimta kamar irin suna na Khadija Allah ya kara mata yadda wanda shekarar da ta mutu ana kiran wannan shekarar amul huzun saboda almar'atu salihati mace ce ta kirki amma in kai je kai rashin sa'a ka nemo mace ciyawa to billahi sai dai a ganka wata rana kana alula ka gama ka ɗauki buta za ka sa aljihun malamana saboda tsabar shan wahala saboda ba ka auri mace ta kirki ba to zugina linnasi hubbu shahawati sannan muka ce mace ba za ta zama alheri ba a duniya sai ta kiyaye daga abu guda shida da Allah ya faɗa a cikin suratul muntahana da ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu idan mace ta zo ta yi imani shi dama Allah bai da alaka da kowa in baka da imani bai da alaka da kai shi yasa ayar da zamu karanta gaba bayan wannan shine siffar masu imani da yace wallahu basirun bil iba shine alladhina yaquluna rabbana innana amanna shine abu na farko shi yasa Allah yace idza ja'akal mu'minatu inaka shi yasa waccan ayar da yace innal muslimina wal muslimati abu na biyu sai yace wal mu'minina wal mu'minati da mu'mine maza da mu'mine mata to wannan shine sharadi na farko sai mace ta zamanto tana da imani abu na biyu Allah madaukakin sarki ya ce yubayi inaka ala Allah na billahi shay'a za su yi maka mubaya'a ba za su yi shirka da Allah ba yau duk inda aka ce an yi wani bakon boka a unguwa to in ka dai sai ka ga kwastomomin shi cikin kaso 100 kaso 95 mata ne a cikin ramadan ɗin nan akwai guraren da zaka je ka samu mata sun je gurin bokaye suna jiran bokaye masu tashi daga bacci a cikin ramadan ɗin nan wasu don yaudara da cin amana da ha'inci da zalunci idan sun tashi zuwa gurin bokayen sai kaga sun sa hijabi cikakke da niqabi sun rika fuskar su mun san inda ake yin wannan eh alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu sai su sa to wannan kuma ka'ida ce duk sanda aka ce akwai mutanen kirki suna da wata sifa to sai ka samu mutanen banza sun sifanti da wannan sifar don su bata mutanen kirki ina fata fahimta akwai inda ake haka za zaka gansu wasu ma daga makaranta za su taso da yunifom ɗin wata makaranta a jikinsu za su wuce wajen boka haka ake yi to wannan yana daga cikin abin da ya sa shari'a da ta ce idan mutum zai yi aure to fa ka bi ta din to ka nemi wacce take da alaka da ainihin wato addini sai ya zamanto ba za ka samu matsala ba to amma matsalar mutane yanzu kullum an koma shi ne duba kyau ake wace ce fara wace ce ko da za an rubuto tambaya ya kamata a faɗakar samari fa sun daina auren mata saboda addinin su sai dan saboda tsawon su da kyansu da farin su to kaga dole sai a samu matsala shirka da Allah akwai wata makaranta da na karantar a cikin aji wata yarinya sai ta yi mamaya sai ta sace jakar wata yarinya da sata ta jakarta aka tara ɗaliban maka sai da aka yi jakarta fito to bayan jakarta fito ta ɗauke kuɗin ita yarinyar ta kashe to ana ɗan cika da lalaba cikin jakan sai ga wata giyar laya ita kuma ta je ta sa an tsafi saurayin da take so a cikin layan an rubuta wa alƙaita alaika muhabbatan minni an rubuta mimun ɗin ƙato an kawo sunanta an sa a sama an kawo sunan shi an sa a ƙasa to shi yasa muke faɗa muku billahi allazi la illa huwa yarinyar da baka tsammanin tana mu'amala da bokaye in ka bi ka bi sai kaga tana yi ba abin zai kiyaye wannan mutum sai ya zama tu yayi taka tsantsan tukunna taka tsantsan na gaske wannan shine sai muka ce to a yanzu ke gara ma barau ne da ta sace kuɗi da ke ko kuwa ba gara wacce ta sace kuɗin ba da ita alifin wacce ta yi sata kuɗin bai kai ita yanzu da take mu'amala da ainihin wato bokaye ba sannan zalunci na biyu irin wa'annan sai aka samu su suna malamai haka ake ce musu sai ka ji mutum ya ce zai je a mai roƙon Allah sai aka canza ainihin wato suna haka ake yi sai aka canza aka yi wa abin ainihin wato dubara kuma manya-manyan timatiman arna ne billahi lazi wannan maganan ba ta wasu daɗi amma a yi haƙuri mun ce duk wanda ƙur'ani ya kafirta shi ko Allah ya kafirta shi sai mun kafirta shi wallahi Allah ya ce wattaba umma ta ya shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara wala walakin ash na kafaru ya an-nasa as saboda suna koyar da sihiri dan haka duk mai koyar da sihiri ko dan sihiri to shakka ma akan kafircin shi shi ma kafirci ne aje a karanta nurul albab na dan haka ya faɗa to shirka da Allah mata suna yi wannan shine abu na farko abu na biyu wala yusrik na ba za su yi sata ba sata sace ko a gidan biki yanzu ya yawa tsakanin mata da mata ba amana takalmi wata mai kyau in ta ji a ɗauki ɗan kunne in ta samu yarinyar ta a cire jaka a ɗauki waya a ɗauki wasu matan mazan su ba su da tabbas a kansu ta da duk abin da suka ajiye a ɗakin sai sun sace abinci ta kwashe ta siyar in ya rataye riga da kuɗi ta lalibi haka ake ainihin wato sace-sace to mace ba za ta zama alheri ga kankin kanta ba da wanta sai ya zama to ba farauniya ba ce bayan ta daina shirka da Allah sannan na biyu wala iznina katta zaman to tana zina zinar da take faruwa a duniya cikin kaso 100 kaso 95 mata ne ke bude kofa a kanta shi yasa masu bincike sun yi bincike sun gane cewa idan aka zo za a yi wa mace rafin in mutum uku ne ita kaɗai sai kaga Allah ya bata karfin mutum biyar ta yadda in ba ta yadda ba a yi to sai kaga ko kun yi ba dai ku yi ta daɗi ba yadda jikinta zai ji kuma jikin ku zai yi mi zai faɗa muku to amma mafi yawanci su suke buɗe ƙofa tun daga taɗe-taɗen da ake yanzu ga sanan su gap su shan minti su waye waye haka ake yi su kai hudu kafa ɗaya don haka ake duk sunayen taɗi ne yanzu da ake to su suke buɗe ƙofa ta ainihin wato zina eh kai ɗaya kafa hudu ina ba ta an fahimta watakila wani bai san wannan istilahin ba ba ana nan ana yin shi kai hudu kai kafa kai daya kafa hudu ana yi Allah ya shiryar da mu shi yasa wani bawan Allah yake cewa yan matan da ake da su wasu yanzu billahi lazi awaki sun fi su mutunci domin akuya yanzu idan wani ya zo kana da akuya a unguwa kowa ya san wannan akuyar wani ci ga wani mutum bako ba san shi yana shashafa akuya to yanzu da ihu a tare barawon akuya ta ma wani sai ya zo kofar gidan sai yarinya ya kafa mashin ana kallon shi fa yana ko ya dinga shashafa yarinyar mutane ba wanda zai magana saboda rashin mutunci kuma duk iyaye suna kallo amma ba wanda zai magana irin wayannan abubuwan da ake ganin kaman kanana ana yin shiru akan su to musiba ne yanzu ga munasabar sallah tana zuwa da yawa daga cikin iyaye mata suna kallo yarinyar su za ta je ta siyo kaji da fulawa da waye da waye ta zo ta soye soye ta yi su dubulan su cincin su bala'i su tashin hankali ta ɗauka ta tafi da shi ɗakin saurayi ta wuna a can wata wannan shine hanya ta farko da take fara koyan fasikanci kuma iyaye suna kallo ba sa magana sannan ka kalli ɗinke-ɗinken da ake yi idan aka ce munasabar sallah ta zo irin su shoginas su zura ka masoyi bana ba shari'a jahannama ga fasinja ba ni ba annabi duk sunayen ɗinkuna ne Eh, gaba ɗan baya fir'auna don haka ake wannan dinke dinke amma iyaye na kallo in an yi magana sai a ce ai zamani ne to yadda yadda saban Allah yake da lokaci shiga wuta ma yana da lokaci wannan ka'ida ne wannan shine abu na uku wala yaznina sannan abu na hudu Allah ya ce wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴan da suka haifa ba akwai wani likita wanda yake harkan gynecology ya zo ya same ni ya ce min yanzu yadda matan aure suke zubar da ciki abin ya wuce tunanin mutane ta hanyar wato ba sa buƙatar ainihin wato haihuwa da ta ɗauki ciki sai ta je a zubar da cikin to zubar da ciki shi kankin kanshi matsala ne haka ma allurar da ake idan a tsaye da haihuwa ita kanta matsala ne duk matar da ce za ta faɗa maka matsalar da ta fuskanta akwai matar da ta zo ta auri wani miji sun rasu da mijinta na farko tana da 'ya'ya biyu na biyun ya ce zai aure ta amma sharaɗi sai sun je an juyar da mahaifar suka je aka juyar da mahaifar aka zo ana nan ana nan ana nan dan farko ya rasu sai ya dawo saura kwaya ɗaya ɗan sai ka ce idan beswa na biyun ma ya rasu sai zaman to ba ta da ɗako ɗaya shi kuma wannan mijin da ya sa ta ta juyar da mahaifar ana nan ana nan sai suka samu matsala sai ya sake ta tunda ne ta zo take tambayar da za a yi na ce wala ni ma ban san yadda za a yi ba ina ba ta fahimta na ce irin wannan kiran ruwan kafin a yi ne ya kamata a tambaya ya kamata a yi na ce ni ma Allah ban san na za a yi Allah ya kiyaye wannan shi shine wala ya da hunna sannan wala ya na bi buhutanin na aidi aidihinna mace ba za ta zo da kirkiran karya ba yanzu Allah ya kawo wani zamani mafi yawancin mata da suke gidan aure a wanda suke maha'inta ne ko sati ba a yi ba nan wani daga cikin 'yan jaridu ya zai runa min rahoton wata yarinya da ya je ya ɗauko matar tana zaune a gidan miji ta je ta ɗauko ciki na zina ta dawo wa mijin da shi to bayan ta haihu ne sai ɗan imani imani ya zo mata take ganin cewa ba za ta iya bari ba wannan mijin ya wani ɗan da ba shi ya haifa ba saboda haka sai ta rubuta wasiƙa da takarda ta je ta ajiye cewa wannan yaron wanda yake so ya ɗauke shi ga ta hanyar da ta samo shi wannan matsalan yana faruwa shine wala ya tina bi buhutanin yaftari na hu baina aidihinna wannan wani cin amana ne wanda duk matar da ta yi shi wallahi ta shirya abin da za ta je gaban Allah ta faɗa kana zaunar da mace ka amince mata a matsayin matar aure ta je ta ɗauko ɗan wani a wani guri ta kawo maka tun daga laulayi a hana ka bacci saboda matsalarta ɗawainiya har zuwa ainihin wato lokacin haihuwa wata ɗaya biyu uku kana ta jigilar asibiti ta zo ta haihu bayan ta haihu duk abin da ake na kayan haihuwa da ƙauri a zo a yi mata abin da zai gina mata jiki tuwon shinkafa da miyar kubewa ko kuka sai an sa nama da man shanu don ginin ta yi ginu sannan shayi sai an hada da kauri gwangwanin madara an hada da ovaltin don jikinta ya kauri <laughs> duk kana ta wannan fahidiman fa kai kana tsammanin ɗanka ne ashe ba ɗanka ba ne kake a wannan hidimar yanzu ɗan wani ne ya taso kai ɗau ne sashi makaranta shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ya balaga kana wahala da shi sannan ya ka mutu wannan yaron ya zo ya gaji ka ai wannan wannan zunubin ya kai zunubi to yana daga cikin abin da Allah ya ce wala ya atina bi buhutanin yaftari yaftarina hu baina aidihinna wa arjulihinna sanan wala ya na fi ma'rufin ba za su saba maka akan duk abin da ya shaba masa ra'a ba malamai suka ce misali shi tsinuwa da muke magana ranar nan daga ciki kukan mutuwa wanda ya saba ma ainihin wato ka'ida to in mace bata kiyaye wa'annan abubuwan guda shida ba to babu ranar da za ta zama alheri ga duniyar musulmi to kuma idan mutum ya lura da kyau za ku ga idan ka kalli masu karuwanci cikin kaso ɗari sai kaga kaso casa'in ba munana ba ne kyawawa ne me yake jan su zuwa ga karuwanci shine kyan da suke da shi da kuma an taso babu tarbiyya ta addini shi yake bayuwa zuwa ga sasa hanyar mai hanyar karuwanci yau haka duk wanda ya fitina a rayuwar shi shi mace mai kyau shine matsalar shi da kuma in ba sa'a ba kuma akwai warsi ya fada fitina wannan ka'ida ne saboda haka sai an yi a hankali Allah ta'ala ya sa mu dace shine zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i sannan akwai walbanina akwai 'ya'ya ina fata an fahimta walbanina akwai ainihin wato kuma ya'ya su ma haka ainihin wato malamai suka yi magana a kansu cewa walbanina akwai ainihin wato ya'ya da haka suka ce hubbul banina taratan yakunu littafakkur wani lokaci mutum zai tara ya'ya dan ya dinga alfahari da su dan kwalliya to fa huwa fi hada wannan ya shiga cikin wannan amma wa taratan yakunu litakfirin nasal dan mutum yawaita ainihin wato zuri'a wa taksirin ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ya yawaita al'ummar manzan Allah mimman ya abudullah wahdahu la sharika lahu wanda za su bauta ma Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya to wannan ita ce manufarsa ya za ka haifi 'ya'ya ka tara zuri'a wanda za su zamanto wani generation ne wanda za su daga addinin musulunci to wannan shine abin da ake fama ake fata a samu shi yasa masu imani muke addu'a a cikin suratul furqan daga cikin sifar da Allah ya faɗa tawalladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa na ƙurrata zuriyatina qurrata a'yunin waja'alna imama sannan wannan zuri'a ce idan ka samu irin ta Allah ya ce walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatahum bi imanin alhaqana bihim wanda suka yi imani sannan zuri'a su ta bi su da imani a ranar alkiyama sai mun ainihin wato riskar da su inda Allah subhanahu wata'ala sannan cikin suratul ra'ad da ya magana yan aljanna za su shiga sai ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma amma in wannan ba shi bane manufarka a duniya naka samu yaya wanda za su zamanto generation din da za su bauta ma Allah a doron ƙasa to wannan dan da zaka haifa su ya zama maka fitina wa'incan matan da muka magana na farko da na biyun nan irin su ne Allah ya hada ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sai maganan cewa ainihin wato inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadaru akwai matanku da yayanku wanda suke makiyan ku ne ku yi taka tsantsan da su dan haka duk matar da ba za ka ta taimake ka ba gurin bin Allah dan da ba za ka dora shi ba gurin ya bi Allah to wannan dan ya zama maka fitina a rayuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan ya shiga ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aure yace alwalu da alwaduda ku haihuri matar da kuke santa take son ku kuma take haihuwa yace fa inni mukasirun bikum al yawm al qiyama saboda zan yi alfahari da dandazon mutanen da yake na kirki ne masu bin Allah ranar alkiyama ina fata an fahimta to wannan 'ya'yan ana ainihin wato san su amma in yaya ba irin wannan bane to kuma kaga ai sai a hankali ina fata an fahimta irin wannan 'ya'yan ne sai kaga ka tara kuɗi yana ce maka stoki fa yana fatan ka mutu shi ya hawa kan kuɗin sannan wal qanatil wal qanatil muqantara da kuma ainihin wato dukiya wacce take ainihin wato abin tarawa ina fata an fahimta kuma kamar yadda qur'ani ya kawo duka waɗannan abubuwan akan yi alfahari da su ya'yan ana yi shi yasa wancan mutumin da ya alfahari Allah ya ce ma annabi zarni wa man khalaqatu wahida ka kyale ni da wanda na halice shi shi kadai waje altu lahu malan mamduda sannan wa banina na yana da manyan ƴaƴa a can yana da ɗa a can yana da a can yana da ɗa. babu yadda za a ci ana gwamnati sai da yankin saboda haka wannan yasa yake yin ainihin wato alfahari to wannan ya shiga cikin don haka minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantara da kuma ainihin wato dukiya ainihin wato abin tarawa don haka malamai suka ce idan ka tashi fassara sun yi maganganu wajen guda goma sha ɗaya akan me ake nufi da kintar kawai ka dunkule shi ka ce dukiya mai tarin yawa kamar yadda Allah ya ce wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sannan ya faɗa cikin suratul nisa ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a qintaran shine ainihin wato kuɗi mai ainihin wato yawa sannan ya ce min zahabi na zinari wal fidda da azurfa malamai suka ce me yasa hikiman qur'ani in ya tashi yakan ambaci alfidda da azab a matsayin dukiya kamar yadda ya faɗa cikin suratu tauba cewa ainihin wato yi maganan ainihin wato azab wal fidda sai suka ce saboda kowane kuɗi a duniya zai iya yin isfiya amma banda azab wal fidda yanzu me yake kashewa ba naira ba to ka samu wani fitinan nan ba ai dubu ɗaya su ne kuɗin ƙarshe ba in ya hau gwamnati zai iya canza dubu ɗaya ɗaya ga wannan dubu ɗaya nan gaba sai ta zama takardar banza ba ta da wani amfani kamar yadda akwai kuɗaɗen da an yi amfani da su a baya yanzu in kana da su a hannunka sun zama takardar banza ba su da wani amfani amma zahabu wal fidda ma damar sama da ƙasa ta tsayu to suna nan a matsayin dukiya ba za su bushe ba shi yasa qur'ani da ya tashi sai ya ce min zahabi wal fidda dukiya mai yawa ta ainihin wato zinari da ainihin wato azurfa ina fata an fahimta sannan wato wal musawwama malamai suka ce al musawwama shine al dokin da aka sake su litar afi ardillahi dan ta kiwo a kasan Allah ko dokin da aka koya mata ainihin wato yaki akwai sirraka a cikin doki wanda ba lokaci da za a faɗa amma Allah ya rantsuwa da dokunan da suke kai hari da asuba da yace ce wal adiyati dabaha wannan akwai ainihin wato sirrika a ciki malamai sun ce an kira khailu da alkhailu ne li'annahu shi ya ciki saboda yana takama idan yana tafi ta fahimta shi yasa ake kira shi da alkhairu shi yasa Allah zai ce mana inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhur Allah bai san duk mutumin da yake mai takama ne mai ainihin wato alfahari manzon Allah a hadisi sai ya ce man jarra sawbahu khuyala duk wanda ya ja tufafinsa yana ainihin wato takama shi yasa aka kira doki da ainihin wato alkhailu. ina fata an gane almusawwama kuma suka ce ainihin wato shine wacce ake sakinta ta yi kiwo a ƙasar Allah ko wacce aka ainihin wato sanar da ita wani abu dan haka wasu malamai suka ainihin wato faɗi wannan magana suka ce wannan shine almusawwama Allah ya faɗa cikin suratul nahli a aya ta goma yake cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shadarun sai yace fihi tusimun kenan shine wal khailal min musawwama shine dawakin da suke ainihin wato yin kiwo makahul ya ce almusawwama shine algurru wa tahajir shine dokin da yake da ainihin wato hasken gabobi kamar yadda ainihin wato hadisin gurrul muhajjilina ya ainihin wato yi magana wal an'ami da kuma ainihin wato dabbobin ni'ima kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul suratul namli ko suratul an'ami yace samaniyata azwajin min ad-da'an ne wa min al-ma'ari isnayn ya faɗi dangogin guda takwas sune ainihin wato wal an'ami dabbobin ainihin wato ni'ima ina fata an fahimta wal haras sannan kuma da ainihin wato shuke shuke ina fata an fahimta da haka malamai suka ce wannan wato dalili ne akan cewa ma dama duniya tana nan duniya to wa'annan abubuwan ba za a cire su daga cikin arziki ba shi yasa zaka ga akwai kasashen da wannan suka dogara harkar noma da kiwo sai kaga kuma an tashi lissafa suna daga cikin kasashe masu arziki wannan shine shine alharsu shine azzar wan nabat wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to bayan da ya gama sai ce zalika mata'ul hayatid dunya dukkan waɗannan abubuwan da aka lissafo wani jin daɗin rayuwa ne na duniya wanda yake da lokaci wallahi shi kuma Allah indahu a gurinsa ne kawai husnul ma'abi za a samu makoma wacce tafi wannan akwai kalbin munib akwai awwabu kamar yadda Allah ya faɗa ma annabi Ibrahim ya ce inna Ibrahim la halimun awwahum muni sannan Allah yake cewa sai mutumin da ya je ma Allah waja a bi kalbin muni suka ce idan mutum ya haɗa abu guda uku sai a ce masa muni mai komawa zuwa ga Allah kamar yadda ya ce muni bina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina kamar yadda wancan annabi yake cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi uni ga Allah kaɗai na ainihin wato koma shine suka ce mutum ya sifanta da sifa guda uku sai zamanto wato muni na farko Allah ya sanya ka cikin wa'inda idan an ba su za su yi godiya wannan shine dan haka aka ce wannan ma shine alamar arzikin ɗan adam an yaji alakallahu mimman idan u'tiya shakar cikin wa'inda in an ba su za su yi godiya a wannan gabar da yawan mutane suke faɗiya wani yanzu cikin ramadan din zai rubutu Allah ya bashi mata ta kirki zai yi aure ya gama karatu ba aikin yi a yi addu'a ya je tahajjud ya waye waye ranar da ya samu aiki ce wanda zai fara tsokana Allah zai fara tsokana rigima shine Allah maimakon ya shirya wata walima ya gayyaci bayan Allah a ci abinci ya gode ma Allah sai kaji an hada cocktail fati fikinar fati bala'i fati tashin hankali fati an ji an tsokana Allah rigima na biyu Allah ya sanya ka cikin waɗanda idan an hana su su haƙura sannan na uku Allah ya sanya ka cikin waɗanda duk sanda suka yi zunubi suka yi ba daidai ba za su koma zuwa ga Allah su nemi gafara wannan shine wato muni wanda yake komawa zuwa ga Allah aya ta gaba Allah ya ce mi qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا 'inda rabbihim jannatun الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul ya Muhammad ko ya Rasulallahi ka faɗa wa mutanen duniya a unabbi'ukum yanshin yanzu ba zan ba ku labari ba a turiduna an kun bi khairin ma zayyana lin bi hadhihi duniya ba zan ba ku labari ba da mafi alherin abin da yafi wannan kwalliyar ta duniya min na'imiha azza'in na wannan ni'imar duniyar mai gushewa sai Allah ya ce kul a unabbi'ukum shin ba zan ba ku labari ba fi'ilin nabba'a yunabbi'u sun ce ya ta'adda ila salasata mafa'il amma da sharadi idan ya zo yana hi kabiran basira alladhi alima ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من تمسك بسنته اقتدى وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu cikin wannan wata na Ramadan a daidai wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani a masjid albaiki wa sahaba da ke hausa road a wannan gari namu na ainihin wato kaduna Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu kafin nan akwai bayanai kamar haka a wata baiwar Allah ta ce mijinta ya yi hatsari kusan kamar wuyansa ya kare to da ya bugo waya cewa yana asibiti to tun ana jin ɗuriyarsa har yanzu daga baya ma idan an kira wayar ba a jin labarinsa a abuja ne a takaice ba su san a ina yake ba yanzu da haka suke roƙon addu'a daga 'yan uwa musulmi akan allah subhanahu wata'ala ta'ala yanar da shi muna musu addu'a Allah ta'ala ya ainihin wato bayyanar da shi kuma Allah ya ba shi lafiya a same shi na musiba Allah ya sa ka fara ne sai wannan yana bayani wai mai sa ba a sa lambar waya a TV wadda ake rubuto tambayoyi ai mun faɗi dalili ko mun ce kar a dinga kira dan Allah ko za a dinga turuwa su kuma mutane wannan wanda aka lissafo ba na rayuwar duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce lillazi na ga wanda suka yi taqawa inda rabbihim a wajen ubangijinsu suna da jannatun ba ma aljanna guda ɗaya ba jannatun aljannan da ku shi yasa Allah ya ce wali man kafa maqama rabbih ne jannatun aljanna